والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi Allah a bisa ga baiwarsa ya ba mu ikon sake haɗuwa a wannan masallaci na abubakar siddiq radiyallahu anhu da yake a shiyar bado a cikin babban birnin sokoto saboda mu ci gaba da karatu a cikin littafin mu mai albarka wanda shine riyadu salihin na al-imam an-nawawi a rahimahullahu ta'ala Na mu da na gabata shine darasi na ɗari da bakwai wanda ke yawan Allah ta za mu da farkon darasi na ɗari da takwas. Wannan darasin namu ya dakata a cikin babi na sittin, babi da ke bayana kan babul karami wal jubi, babi na sittin ma sai karatun ya dakata a kan hadisi na ɗari biyar da arba'in da biyar. kenan yau a wannan darasin na ɗari da takwas za mu wara shi ne a farkon hadisi na ɗari biyar da arba'in da shidda in mun lura da wurin da muka dakata za mu ga cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya tambaye sahabbai ne cewa wani na daga cikin ku dukiyar sa ta yi soyuwa zuwa gare shi daga dukiya ce a suka tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam suka ce ai ba wani ɗaya daga cikin wace. shi ɗayan nan daga cikin mu sa, ita mafi soyuwa gare shi sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya bayyana musu cewa abinda mutum ya gabatar na alkhairi da dukiyarsa shi na annashi abinda ya bari to shi na annama gada. amma ta san mutum insha Allah malam ya kawo mana hadisi cewa wa ana ibn hatim daga ɗi ɗan hatim وانا حديث عن كربوشني دقا عدي رضي الله عنه أن يهدد عدي أن رسول الله من أن صلى الله عليه وآله وسلم قال يا أجي اتقوا النار كاري كم كدك أوجا ولو بشق تمرة كودا تتاجن أنت دينوني كما تقارك دينو قدام ka tsage ta biyu ka raba ka ba da rabi sadaka don ka samu kariya daga azabar Allah. Kenan nan babban abin da za mu fahimta a wannan hadisi sadaka tana zama kariya da azabar Allah. Kama daga sadaka babba an zuwa ga sadaka karama. Babbar sadaka ita ce zakka wanda Allah ta'ala ya wajabta ma bayinsa wanda duk aka hore masa dukiya ta shekara lami lahiya kuma mikidarin ta ya kai ga a bayar da zakka to lalle ne ya zama ya bayar da ita wannan zakka din Wata matsayin saraka ce amma kuma babba don wajiba ce sai karamar saraka wata mutum zai yi don neman sakamakon ubangiji ta'ala ba don Allah ya wajabta masa ba To, wannan hadisi Imam Buhari da Muslim suka rawaito shi. Dama babi na bayani game da karimci da baiwa da ciyarwa ga huskokin alkhairi. Hadisin mu na gaba wa an jabirin daga Jabir ibn Abdullah al-Ansari radiyallahu anhuma Allah ya tada Jabir da mahaifinsa. Jabir yana da matsayi, Jabir yana da ɗaukaka, a tsakankanin sahabbai a dalilin sani Allah ya saukar da aya mai bayani akan kalala wa yas'alunaka anil kalala ta sauko ne a dalilin Jabir saboda Jabir lokacin da Allah ya ɗauki rayuwar mahaifinsa ya bar mai kanne mata su tara da haka Jabir ibn Abdullahi al-Ansari sai ya diba ya gani in yadda ya aure budurwa ta za a yi ta samun matsala ya ci da yan uwa ne da aka sai yanke shawara aurar budurwa a auren zawa. bayan ya yi auren sai annabi sallallahu alaihi wa alihi Salama ya ce mai shin jabiru kayan aure ya ce ya yi nan ma akwai darasin da ya kamata mu koya yau kana tare da mutum matsayin malamin ka kai aure bai sani ba kaga yi laifi babba ko to amma bai ce me yasa kai aure baka wada min ba a'a sai ya ce wace iri ka aura budurwa ko zawara ya ce a zawara ya ce me yana budurwa ka yi wasa da ita ka yi wasa da kai ka yi mata dariya ka yi mata dariya to sannan ne ya bayyana ma'anar annabi sallallahu alaihi wa saboda yan uwa ne waɗanda ƙannin nashi kila wata ta kai girma wanda zai aurowa To, jabir Allah ta'ala ya rubuta mai ya rayuwa ya kare gidan duniya Allah bai rubuta mai ya haihu ba. To, a dalilin wannan sai Allah ya saukar da wata aya ta wa ya tsalo na kamara wanda ya rasu baya da ɗa baya da ɗa, ma'ana bai da ɗa bai da jika ma'ana Allah dai bai kaddara ya haihu ba. To, ya sha'anin gadonsa zai kasance to sai Allah ya raba gadon. da kanshi a cikin alkur'ani to wannan kenan wannan ya nuna jabir ibn abdullahi al-ansari yana daga cikin manyan sahabbai na gaba qala jabiru yace ma sujula rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shay'an ba taka ba taka tambaya annabi ba ko ba taka roƙon annabi ba wani abu kaddu da kai faƙala la annabi ya ce a in dai abu na wanda annabi mallakarsa ka zo ka roƙa to lalle ba ka zai ƙwarai shi annabi yana kyauta irin kyautar wanda bai tsoron talauci in ya fara kyauta wanda aka ba kyauta sai ma ya kiɗi ne wanda aka ba kyauta ta ka fara mai kyauta irin ta annabi sallallahu alaihi wa sallama a tsakankanin halittu Wani hadisin da ma karanta shi ma Imam al-Buhari da Muslim suka rawaito shi kuma mahallu shahid a cikinsa, sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba taɓa roƙonsa ba ce ya bayan matsawar yana da hadisin mu na gaba wa ana rata hurairah radiyallahu wa qala Wani hadisi daga Abi da Allah ya kara masa ya yadda Abi ya ce, qala rasulullah bazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya ce, ma min yawmin babu wani wani yusbihu wani ibadu fihi da bayi za su waye gari a cikin wannan wuni illa zira ne, ba ce akwai mala'iku guda biyu da za su sauko daga sama ko wace sa'a Allah da ta waye Allah na saukar da mala'iku guda biyu. Faya kola a doma, ɗaya daga cikin mala'ikun nan guda biyu yana cewa, Allahumma a haɗi mantiƙan halafa, Allahumma ya Allah, a haɗi ba mantiƙan mai ciyarwa halafa maiwa. Ma'ana duk wanda ya ɗiba ya ce da iyalinsa mala'iki na nan na addu'a akan Allah ya cike masa gida abin da ya bai. haka in ya ɗiba ya bawa bayan Allah mala'iku na nuna addu'a Allah ya cike masa gidin abin da ya basuwa don haka ba za ka samu kasa cizgaro ba a cikin irin wannan bawan Allah ba za a samu a kisgaro na haɗuwar kasuwancinsa ko lalacewar wani al'amari na shi ba saboda addu'a da yake samu ta mala'iki. Aiko ka kai ko mallami aka ce ga shi na Allah mallami wanga na Allah wanda bai damu da haramiya ba bai damu da komai ba yana bautar Allah ka zo ka roƙe shi ya maka addu'a to kana fata ko ana fata na ya roƙa Allah ta'ala ya karba to balantana mala'iki to wannan kenan da haka a ɗayan bangaren kuma ɗayan mala'ikin kuma yana cewa Allahumma hadi sukan talafa Allah ka ba wanda ka taurewa talawa wanda ka taure iyali ne Allah ka kawo mai talawa to ina magana da haka za ka ga mutum ya ranar da iyalinsa iyasa cikin kunci sai Allah ya sa shi cikin wahala shi kuma don duk wanda ya yalwata mai iyalinsa Allah zai yalwata masa wanda ya tauye iyalin kuma sai a tauye masa ko da kudin na nan sai a yi ta raba sai da fitintino, yana da motoci wanga tawadi yana da shaguna wanga ya kore yana da um, ina wanga abuna ko yaushe saboda me addu'ar mala'iki tana tare da shi baka ta wannan kenan dama abin da an mahalli a al'infaƙo fi wujuhil khair fi wujuhil khair ka ciyar ga huskokin alkhairi wani abu da za ka ɗiba ka ba wani bawan Allah ko ka ci da wani bawan Allah kai ka mamance amma ran da Allah zai kawo maka sakamakonsa a lahira sai ka yi guri ina ma da a ce kayi ina ma da a ce kayi ki da haka shi ma wani hadisin da muka karanta Imam al-Buhari da Muslim suka rawaito shi a hadisin mu na gaba wa anhu radiyallahu an daga gare shi ma'ana ana magana dai akan Abi Hurairah wa anhu radiyallahu anhu an karbu daga Abi Hurairah Allah ya kara masa yadda anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala annabi tsira da ta tabbata a gare sa ya ce in ji abu huraira Allah ya kara mishi yadda qala Allah ta'ala to shi annabi ba shi aka magana ba a'a maganar Allah ce kina hadisin yanzu ya koma hadisin qudsiyyah hadisin da annabi ya ruwaito ga Allah qala Allah ta'ala Allah ya ce. An ya ibn adam ya kai ɗan adam ka ciyar an na adam ya kai ɗan adam ka ciyar yawan fab alaika kai ku sai a cishe ka dobi ka ba suwa sai Allah ya baka don haka mai ba suwa Allah ba zai tauye masa ba sawa'un yana ba da abin da an wajibi ne a kansa kamar ciyar da iyali sai Allah ya mai masa ko yana taimaka wasu bayin Allah ne da ba iyali ba kuma ba wajibi ba a kansa don haka lalle abu ne da ya kamata ga mutum ɗan adam ya a bayar da dukiyarsa ma'ana ya ɗebi wani abu na dukiyar ya suwa don Allah don da yadda Allah. Can cikin suratul Isra Allah ya yi umarni. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ‘yan uwanka na zumunta ka ‘yan musu miskini a bashi kada ka yi almubazzaranci. Can in ka ƙara ba gaba kuma sai Allah ta'ala ya ce to kuma kakka zama wanda ana hana. Wala ta da aliyya daga maglulatan ila unkika kakka mai da hannunka ga wuya. Kwayo kusa gare ka ba ka iya bashi komai. to amma kuma Allah ta'ala bai tsaya nan ba ya yace su kawo kullal ba. kada ka hana kuma kada ka buɗe hannuwanka ka buɗe wa mutane hannuwanka kowa ya ɗi ba. ba. ta ƙaru da manoman ma'asuwa. sai ka zauna kana abin zargi abin wawo shi abin da ya mallaka za ka kina Allah ta'ala ya yi horo da a bayar amma Allah bai ce mu rabe ba sannan Allah bai ce mu yi almubazzaranci ba sannan Allah bai ce ka rabe duk abin da an naka ba ka rabe mu mutane a raga ma ƴaƴanka wani yankin da za su gada ya yi maka alheri akan ka rabe komai naka bayan mutane suka gane cewa wanda suka zuwa inda yake abin ya kare to za su bar zuwa muna da ɗaukar darasi ga irin tabarmin da aka shinge ɗawa a wasu garake jama'a na taruwa to suna zuwa ne don akwai abin da zarar abin ya kare to sun yi gaba kaga kaka mutum kenan sai kafa kafa da abin da Allah ya bashi yayi al-iktisar tattalin arziki hadisin nan yana da hadisai waɗanda muka karanta akwai dai fa'idodi da yawa a cikin su amma babban abin da a fa'ida mafificiya ga duk fa'idodin da hadisan suka kunsa shi ne ya kamata ga mutum ya bada wani abu na dukiya ce wanda yi umarni kuma ya ba su don neman yadda Allah don abu da mutum zai yi ya yi ƙoƙari ya tsarkake niyya yanayi Allah don ya samu Allah ya karɓa. don da zarar ɗan adam Allah ya ba shi tsarkin niyya to shi kenan ya samu cin nasara ya samu dace hadisin mu na gaba wannan ne na ɗari biyar da hamsin wa an abdullahi ibn amr ibn al-as shi ma an karbo daga abdullahi dan amr dan as radiyallahu anhuma abdullahi sahabi ne amr ibn al-as ubadai sahabi ne Shi ne ma ko umar ko usman ya kawo shi gwamna a misra shi amr ibn al-as shi aka sa mai kula da ita a wannan lokacin to wannan ya nuna da ɗan da uba duka sahabbai ne Allah ya da su anna rajulan hakika wani mutum sahaba rasulullah ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa ayyul islami khairun wani mutum wani musulunci na yi zama alkhairi qala tutaimu ta'am annabi yace ka ciyar da abinci wa taqra'u salam kuma ka karanta sallama ala man arabta da wanda ka sani wa man lam ta'rif da wanda baka sani ba ciyar da abinci yana da alkhairi kwarai duk da halin da muke ciki da irin cakuɗewa da muka sama irin wani shi ko ka kai ko abinci ka fashi mai soko to duk da haka nan ba a rasa masu so sannan abinci ya kasu gida biyu akwai abincin da an riga an sarrafa shi akwai wanda ba a sarrafa ba da wannan hali na rayuwa da muke da za ka ba wani bawan Allah kwanon masara sadaka zai maka addu'a kwarai kuma zai gode kwarai don zai wani yawo bai samu kwanon masara ba kuma sannan Allah ya ga abin da kai na gudumawa shi babban abin da ya kamata mu lura duk sanda Allah ya wadata ka waiwaya bayan ka akwai waɗanda Allah ya jaraba kwarai ba don su yi wani laifi ba kawai yodi wa yamna Allah shi ke basuwa shi ke hanawa la yus'alu amma yaf'al shi Allah in yayi abu ba a tambaya wa hum yus'alun ga haka sai Allah ya ba wasu sai ya hana ma wasu ba mai kiyanista wani ya ga hukuncin kuncin da ya shiga sai ka tausaya mai ba don Allah bai so ne ba li yabluwakum bima atakum don Allah ya jarrabe ku game da abin da ya baku ya gani a tasbiruna shi jaraba da Allah ya muku za ku yi hakuri kamar irin halin da muke ciki na jarrabawa shin za mu yi hakuri mu doge mu roƙi Allah ko za mu dole mu yi mu azaba wani ko wasu kawai mu koma ga Allah mu yadda Allah ya so ya jarrabe mu shi kuma Allah bisa ga rama ce muna ta tuba muna koma ga Allah sai Allah ya yi mana kwarai wannan tarihi zai zama da waɗanda Allah ya raya duk ga harka da aka ji ta bindiga da mina na duk za su yanka ba ba ba to ka gani ko Ta Allah su ba wata ala ya kawo da sauƙi da rama to wani hadisi shi ma ɗin Imam Buhari da Muslim suka rawaito shi kuma mahallin shayi ka ciyar da abinci sannan ka karanta sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani ba wanda yau gaskiya rayuwar mu nan kan akwai yara na yin sallama ga wanda ka sani ba da wanda baka sani ba ko za a ga mutum wanga musulmi na wanga musulmi na wanga ya wuce wanga ya wuce babu ruwan wanga babu ruwan wanga kawai assalamu alaikum wa rahmatullah ko wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za su tayi kasuwa ba da niyyar su yin komi ba don ɗan yin sallama ga ƴan uwa duk inda ka wuce assalamu alaikum wa rahmatullah a ba su lada ai a ba ka lada in sun amsa a ba su lada don shi dai suka zuwa kasuwa da mu wani ma ka san shi ya san ka wani ma kane kana wani ma ɗan kana amma in kun haka hanya zai iya ce maka assalamu alaikum to gashi annabi ya ce abinda an musuluncin da ya yi alkhairi ka ciyar da abinci don Allah sannan ka yi sallama da wanda ka sani da wanda baka sani ba sannan ka yi wa mutum sallama ka zaci musulmi na ya zama ba musulmi na ba ya yi alkhairi isa ka kai kimin sallama don kana zaton ba musulmi na ba ka yi mai sallama don me kai ka kyauta mai zaton alheri to ashe baka sani ba ba musulmi na ba kai baka sani ba ko tunda annabi ya ce la tabda'ul yahuda wan nasara bis salam yahuda da nasara amma in ka san ba musulmi na ba to to wani kuma ka wara mai da sallama in ma yayi ma sallama sai ka ce mai alaika ka tsaya wa kana kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karanta da sahabbai a wurare mabambanta wa anu ayyar dai daga Abdullah dan Amr dan As radiyallahu anhu ma Allah ya kada so kwale ya ce kwale rasulullah ba zan Allah sallallahu alaihi wa alaihi wa ya ce arba'u na khasulatan ba ni hoi guda arba'in a alaha wata an mafi zama ta sama daga cikin dabi ga arba'in mali ya hatun arzi akwai ya tamacin zai ba wani don ya ta ci nono ya sha saboda kaga su larabawa ɗabi'ar su mai yawa nono awaki ma suka sha mai yawa abubuwa guda biyu da suke yawa ga larabawa raƙumma da kuma awaki za ka za ka ga nonon awaki kwarai suna sha ne sai dai kawai ko yanzu ma haɗa tsakanin nonon awaki da nonon shanu nono awaki ya yi daɗi sai dai wasu an jarabe su ne musu raya ko wani iya ya sha nonon sai ya kuraje amma in don daɗi na abin nan na na awaki yayi sai dai kuma ana samun waɗanda Allah ya jarba daga cikin al'umma waɗanda bai ba su lafiya kuma da ka ce nan kakkai illela in dai ba ka kiyaye ba ko ba za a dama ma da raba ba nonon awaki na za ka sha ba nan kuma ka shiga cikin yan uwanmu can Nijar. Kwarai can ma nonon da ya yi yawa na awaki da na raƙuma Kwarai. to abin da ka ba su ana akuya ga wani ya sha nono don Allah wanne shi a ɗabi'a ta sama daga cikin ɗabi'u guda arba'in sai a annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ma min amilin ba wani mai aiki ya amadu da zai yi aiki da hasratin da wata ɗabi'a min daga cikin ɗabi'o'in nan guda arba'in raja a dan fatan samun sakamakon ubangiji ta'ala wa tasdiqa marhudiha da kuma gaskata ma alƙawantarta abinda annabi ya alƙawanta illa lawa Allah ta'ala biya aljanna wace Allah ta'ala ya shigar da shi aljanna a dalilin wannan aiki da yi muna iya tunawa da bawan Allah da ya yi ice ga hanya mai cutar da mutane ko ka gani ko Allah ta'ala ya gode ma aikin da ya yi kuma sai ga annabi ya gaishe yana shawaki a aljanna da haka kenan gusar da wani abu mai cutarwa ga hanya yana daga cikin waɗannan dabi'o'i dutse na kakkani, garwa ta kakkani, kwalba ta kakkani, wani abu na da zai iya cutar da al'umma ko kaya ka doke Allah ta'ala zai baka lada a dalilin wannan aiki wanda za a baka lada da za a baka kai kamance ma da ma ka yi wannan aiki din Imam buhari ya rawaito wannan hadisi wa qad sabaqa shi wanga hadisi da aka yi bayani akan cewa dabi'u guda arba'in. hadisin sabaqa bayanu bayanin sa a bayanu hadal hadisi bayanin wannan hadisi ya rige ya gabata bi babi ga babi mai bayani akan kasarati turuqil hayr yawan hanyoyin alkhairi ka yi kokari ka zama mai yawan hanyoyin alkhairi ka yawaita hanyoyin alkhairi biyar da suke kanka ga yan kaɗan ne yi baka san wani na Allah zai karɓa ba cikin hanyoyin don haka akwai ɗabi'u da yawa waɗanda ya kamata mutum musulmi ya sifantu da suwa na daga ciki dai gusar da yana abu mai cutarwa kan hanya wanda wannan yana da sauƙi kwarai da zarar ka ga wani abin da zai cutar da bayan Allah to yi kokari ka ɗauke shi don ka samu Allah ya baka lada da taimaka ma mara hali ko ka zo ka tarar da kamakawo kan hanya yana son ya tsallaka hanya sai baka kula shi ba ya tsallaka da shi yana yi wa tsallaka da shi din nan da za ka yi alkairin da Allah zai baka ran da za a baka sakamako sai ka yi burin ina ma da a ce ni inda ka ga mai bukata ka ka ka shi. mishi dama dai mahallin shahid shine ya zama ka ɗebe wani abinka ka basuwa don Allah sannan don bi ɗaya da Allah حديث ملقفة نتري بيتا عمسين دي بيو وانا في امامة سدي بن عجلان دقا بابا امامة سدي بن عجلان رضي الله عنه قال ابي امامة ايجي قال رسول الله ماذا قال صلى الله عليه وآله وسلم ايجي يا ابن آدم يا كيد ام آدم إنك أن تبذل الفضل كي تزب قيمة khairun laka ya yi maka wa an tumsikahu sharrun laka ka zuba baiwa zuba baiwa wadda jumla ta kumsassa in akwai fayyace ta tana ɗaukar abubuwa masu yawa duk abin da ya zama na alkhairi na da kai kamar baiwa ta kila matsayi na Allah ya baka wanda al'umma na zuwa wurinka ta hanyar aiki ko abin da ya kama da haka sai zama duk wanda ya cancanta yana akan gaskiya ba za ka tauye mishi ba duk wanda ya kamata a tallaba mishi yana akan gaskiya za ka tallaba mai ya wuce kwarai wannan yana da alkhairi kuma za ka samu sakamako wurin ubangiji subhanahu wataala amma tauyewa da kangewa to wannan ba cika samun alkhairi ga irin wannan aiki ba don sai zama sharri wa wala tulamu ala fatin? ba za a zargi mutum ba a kan kame kansa ma'anar kamun kai shi ne. kada mutum ya yarda ya tsiri yana roƙon jama'a yana sallama musu a darake ko ya iske su yi musu magana akan ya roƙe shi in yayi haka bai zama mai kamun kai ba a ya zama mai kamun kai mai dangana da dogara ga Allah sannan ya samu wani abin da zai rika da zai zama mai mawari na kame kansa da wannan ba za a zargi mutum ba kamar yau kila kana tsayiya sai ka ga ga wani bawan Allah kila ma ta tijira a kasuwa ga shi yana sai da leda ga hannu wannan ba abin zargi ba ne abin zargi ya tsaye ya yi roƙo ko ka gane shi yana tura kura yana ɗaukar kaya wannan ba abin zargi ba ne abin zargi ya yi roƙo wanda mun ji cewa roƙo abu ne da aka hana duk da dai ana ta zamu masu gwagwarmaya don ba da kariya ga mabarata su je su yi bara to babaran a aka hana na ka je ka yi karatu matsayinta na almajiri ba don da abin da yake almuhajir ta raka الذي ترك مكانه إلى مكان آخر طلبا للعلم كابر ka كادا وني بنغري don Allah ya sa ka nisanci gida ka samu ilimi. To su ‘yan uwan al'umma musulmi musamman waɗanda Allah ya ba madafun iko masu babban matsayi da ƙanana da matsakaita in an kawo illa da aibi na harka almajirci. to bai kamata kawai a far mata ba ruhi da ido ai almajirki ai takaicen takaitawa idan ka diba wimina na haƙƙens na su almajiri da suka fado su don ɗai su gane ƙur'anin Allah. E ashe wanda ka sanya san ƙur'anin Allah na yi gare. Ya haka kuma bangare guda tun da duk ilimi ilimi nawa. musamman wanda ilimi sha al'ilmu sabit al-haqiqi to waɗanda shi Misa ba a tallafa musu tunda da yan ƙasa na ko a tallafa musu a gani in suna bara wanda sai yake kama yawo yana bara babu da za a tallafa musu a taimaka musu a ba su gudunmuwa ko da kashi guda cikin kashi goma na inda aka taimaka ma ɗayan ɓangare na a western education ko ilimin boko ka ga da za su ta wannan ko to kaji to amma kowa sai ka ji ana ta abin nan to gaskiya ka za a tallafa musu a tallafa musu samu karatu mai albarka ba mu gana wasu ta'adda jingina wa musulunci ta'addanci kuskure na musulunci bai goyon bayan ta'addanci musulunci bai kira zuwa ga ta'addanci sam duniyar musulmi gaba ɗaya in waɗanda ɗari sun ka bijire to yanzu misali waɗanda ka je ya ga masallaci wanda su iske mutane na sallah su harbe su suna Allahu Akbar to yana Allah na suka kira Allah ga da hannun cikin ana bauta ma ka kashe wanda ka bauta ma Allah kuma wai kai kabbara ta shi wanda ka wannan ka san ba wai ba musulmi na ba bali a jingina illa ko aibi zuwa ga musulunci ga gaskiya akwai gyara kwarai da waɗanda Allah ta'ala ya ba jagoranci akwai buƙatar su tsaya su duba su lura waɗannan bayan Allah akwai buƙatar a taimaka musu na su yi karatu su samu ilimi a kauce mawaɗawa cikin duk abin da a damuwa. Allah ya ba su iko akan su yi haka. To wannan kenan. ya kai ɗan adam ka ba da baiwa ka ɗibi falala ka ba su a yayi maka alkhairi daga kariki. rike wannan da za ka yi ka hana sharri ne amma kuma ba za a zargi mutum ba dan ya kame kansa daga bada roƙon mutane to wannan kenan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce wa bi man ta'ulu amma kuma ka wara da wanda kake ɗaukar nauyinsa za ka ba su ɗima ka gani akwai biyanka, akwai matanka kila akwai uwayenka ko yallinka ko kallinka suna da hakke na ka gabatar da su gabaninka ba wani shine wabda bi man ta'ul fara da wanda kake ɗaukar nauyinsa Wani yadda ulya hannu maɗaukaki na sama kairin yayi min alhadi sukla daga hannu na ƙasa mai basuwa ya yi wanda ake ba wa muslim imam muslim ya ruwaito wannan hadisi kila mun kawo da tsaya ko sauran minti biyu ta to yayi bari mu ƙara gudan da sai mu tsaya nan ko ta hadisin mu na gaba wani shiri na ɗari biyar da hamsin da uku kuma gare shi ya kamata darasin mu ne ya dakata in Allah ya yarda wa ranar sin radiyallahu anhu wannan hadisi an karbo daga Anas Allah ya ƙara masa yadda qala Anas yace ma su ila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ba taba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tambaya ba alal islam akan musulunci shay'an wani abu illa aqahu wa ce ya basuwa ba a taba roƙon annabi wani abu ba game da musulunci wa ce ya basuwa ƙwarai to saboda haka a wani karja a rajulun hakika wani mutum ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam ba a sai annabi ya bashi ganama wasu iri tumaki masu yawa mai da jabalai ne tsakanin suna guda biyu garkin tumaki wanda za yi laƙaumi mutumin kada ya koma wurin mutane ne ba qala sai ce ya ƙaun ya ko mutane na kama wanga da annabi ya ba dabbobin gawa ba musulmi na ba kayi na sai ga shi annabi ya ba shi kyauta mai yawa ta rakobi sai ce ya kawon ya ku mutane na aslimu kai ku musulunta fa inna muhammadan ku sani wa shi annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama yaudi aka a la ya ashal faqara yana ba da kyauta irin kyautar wanda bai tsoron talauci bai jin tsoro na talauci wa in kana rajul la Nemo. ko da ya kasance ana samun wani mutum ya zo ya musulunta wani annabi sallallahu alaihi wa sallam ma yuridu babu abin da yake nayi da musulunta da yayi illa dunya ya zo ne don in ya musulunta ba shi dukiya ba ma yalba amma ba zai dade ba bayan ya musulunta illa yasiran sai dan lokaci kaɗan hatta ya kuna islam har sai musulunci ya kasance a haɓɓa ilaihi shi ya mafi soyuwa gare shi min duniya wa ma fiha daga duniyar da gaba da abin da a cikinta ba ko da zo don ya don musulunta to ya zo ne don ya samu dukiya to kuma ya musulunta kuma an ba shi dukiyar amma kuma Allah da rahamarsa sai ya je wa shirya a cikin zukatar ya zama ya hisan musulunci bisa ga duniya da abin da a cikinta ga baki ɗaya. Da ke nan wannan ya nuna Allah ya ba manzan Allah wato ɗabi'o'i na gari. Ya san waɗanda su in an ba su ba su har zama lahiya, sai ya ba su. Waɗanda in ba ba su ba babu zama lahiya, to sai a ba su. Waɗanda kuma in an hana musu babu matsala, sai annabi ya zama ya ba su ba. To ka ga ka ɗabi'a ta ta duk wanda ka mulki ya kamata ya san halin waɗanda ya ka mulka. Wanda aka buƙata a bashi bashi, ka zanna lahiya wanda kuma ko ka bashi ko ka bashi ba babu matsala nan ma zai ka tsaya ka sa hikima to babban dai abinda wannan babin ke kira gare shi shine ciyarwa akan huskokin alkhairi da irin abinda za a sama na sakamako da lada wurin Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah ya yarda nan karatun mu ne ya ta Allah ya mana muwafaka Allah ya mana dace ya sa ayyukan mu su zama don mu da shi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك